Dawa ya aka yi ne wai. Wani rayuwa sai a hankali ga na gane wallahi yanzu komi nake gama sai hai ba wani abun magana komi matan ma sun koye gida ba sun shiga su. A ah, kai ya mata. Mata. Sala ku ɗan tsaya na Allah. Mata to ya kuke ne kwana biyu. Lafiya kala Ke ke da ke nake yi. Zo nan. wani ni? Eh, Kun wa kike matsaki. eh na yanuwa mu zaki masoki da iskancin banza da yi haba malam kun tare mu kuma sun mun tsaya yanzu a ce kuna zagin mu idan eh, mu raba mu za ka kama renin wa banza da yi eh ni za ka mara na rantsi sai na je na gaya ma yayan zai ki gaya wa yayan naki an mare ki duk abin da zai yi ya zo ya yi gyara Allah ya ya rama na ma abin ga kulo inna lillahi gyara rahiya shegiya kai a'a yaro na yin ɓanna ga bulangana idan na kama yaro suna ci kaniyan shi. Tunka! Ba marje ke gaba. Marje lafiya. Yayi wallahi wasu ne suka mare ni. Suka mare ki? Mu je ki nuna min su ko su waye. No no no no. Saboda goro ba wai sai ta kira mana yayin ta. Ta je ta kira duk wanda za ta kira. Ku za ci uban mai shi ko waye wallahi ba ruwan mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Assalamu alaikum. Wanga su suka buge ki. Wanga? Kananan kwarin ga? Oh my god. Ah, to me za a ah. Ka zo rama mata ne ko aka yi. A ran kare ɗaya ai ko da samfarin bulo na zo diba. A'a na zo diba samfari ne shi yasa an ce ana akwai inci 100 akwai inci 70. Ko zan samu inci 16. Ba kauna ka bace. Eh a'a a ah, wai so ka zo nan. A ku ne suwa? A ba san ku ba sannan ku kuma ku sai bulo ne. A sai an jima ku zauna. Je ka cinye bulon. Eh? Ka cinye. Eh? Ba za ka cinye shi bane. To ranka da rika min. Za ka ni da rika maka. To dan ke ba kamin zan yana da nauyi.